Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani da kuma sarauniya da maniya FM. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye a Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Litinin 15 ga watan Mayun shekarar 2017 za mu yi magana game da rayuwar gidan haya a ƙasashenmu. kaga ɗaki goma kaga makewaya guda biyu ko guda uku za ka ganin namiji sadaddaki kawai ya tashi daga shi sai dan sarbeta a jikin shi ya ratso matan mutane da ɗiyan mutane yan mata wanda sun kai matsayin mata aure ya je makewaya ya hito wani hanzala bai zo mu bane goma ne sai na nuna maka ni matar dan sanda ne dan ake ma To, Safinatu mai jama'ar gari ke cewa game da tambayar da muka musu a shafin Facebook da Twitter. Hakika rayuwa a gidajen haya a kasashenmu ya shiga wani mawuyacin hali musamman ga talakawa. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya sara mana mu gina mu kada mu tsinci kanmu a gidan haya idan mun tashi aure. Baya ga amsoshin tambayar nan da kuka bamu, za mu kawo muku tattauna da masu ruwa da tsaki game da rayuwar gidan haya daga Nijar. To mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda muka faɗa a farkon shirin shin me kuke gani ko kuma kuka sani game da rayuwa a gidan haya a ƙasashenmu. Sakon farko daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe hakika rayuwa a gidajen haya a kasashen mu ya shiga wani mawuyacin hali musamman ga talakawa hakika yanzu duk wanda yake haya to babu shakka kamata ya a tausaya mashi da ƙarshe nake addu'ar Allah ya sara mana mu gina mahallan mu kada mu tsinci kanmu a gidan haya idan mun tashi aure sai Sani ɗahiru Tudun Iya ya ce hakika yau da gobe babu wani fa'ida in dai a kasashen mu na nan Afirka ne domin ko tsada ta ishe ka kuma ga babu aikin yi domin ba shine ke gaban gwamnatocin mu na Afirka ba sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce tabbas rayuwa a gidan haya na da matukar wahala musamman ganin yadda ma'abucin shiga gidan haya kan fuskanci matsalar musgunawa rashin walwala da kuma takura idan lokacin biyan kuɗi ya yi kamar dai yadda baban gida kaka dawa ke faɗa a wakarsa, gidan haya ba gida ba ne matsala ne gidan haya sai Aminu Fatakai Ringim ya ce haƙiƙa zaman haya lalura ce wadda ta yi kakatutu a yankin ƙasashenmu Allah ya wadata mu duk wanda ka ganshi a gidan haya to dole ce sai zanna Ibrahim ya ce assalamu yau da gobe gaskiya zaman gidan haya san ba ba shi da daɗi fatan mu Allah ya azurta kowa da kowa amin. Sai Ahmad Yakubu Zandam ya ce rayuwa a gidan haya ba komai in har mutum zai iya jura dukkan kuntatar da ke tattare da ita kamar rashin cikakken yanci da haɗakar bayan gida da haƙurin kwana da wanda baka san shi ba. Sai Murtala Ya'u ya ce gaskiya abin takaici ne zama a gidan haya saboda abubuwa da yawa kama daga zamantakewa tarbiyyar yara kuɗin haya da ke yin sama a koda yaushe da rashin gyara gida da dai sauransu Allah ya hore mana na kan mu amin. Sai mai dugu GTY kanan ma Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe gaskiya ne in dai harka na gidan haya komai zai iya faruwa da kai saboda haka ina mai ba da shawara kowa ya nemi gidan kansa sai Abubakar Muhammad ya ce rayuwa a gidan haya akwai matsaloli musamman ga talakawa har irin karin magana ake cewa matsala sai ka ce gidan haya sai Kabir Adam Muhammad ya ce gaskiya iya sani na rayuwa a gidan haya akwai matsaloli da dama da mutane ke fuskanta musamman gidan hayar talakawa wanda zaka ga an haɗa kamar mutum goma ko sama da haka amma abin takaici ban ɗakin su ɗaya kuma haka wajen dafa abinci ma ɗaya ne kuma kowace mata da mijinta ga rashin yanci akan abu kaɗan za a iya zuwa a ci ma mutunci a gaban kowa sai dai mu ce kowa Allah ya ba shi ikon gidan kansa ko da kuwa na kara ne amin sai Rabi'u Abdulhamid Rabi ya ce gaskiya rayuwar gidan haya irin wannan lokaci sai haƙuri ga talauci ya addabi talakawa fatan mu dai Allah ya sa mu cika da imani sai Peter Haruna ya ce ai rayuwar gidan haya bai yi ba idan Allah ya buɗe hanya ka gina naka kawai sai mai nasarar Meril Asada ya ce salam yau da gobe abin sai dai mu ce Allah ya kyauta domin wallahi manyan gidaje sun fi karfin talaka su kuma ƙanana inda matsalar take zaka iya samun gida ɗaya amma kusan mutum hudu ke cikin sa kuma su da tashi mata kun ga hakan wallahi akwai matsuwa Allah dai ya hore ma kowa ya yi nashi. sai sanusi amin garki ya ce yau da gobe hakika zaman gidan haya na cike da tashin hankali duba da yadda zaka ga sama da mutum goma sha biyar gidansu daya takwas miji da mata sauran ko daban-daban amma bacin ran shine ban daki ɗaya ko biyu fatan mu Allah ya hore wa wanda ba shi da shi VOA na gode. Sai baban gida A Jingi Sebori, Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Ya ce salam yau da gobe gaskiya rayuwa a gidan haya akwai kalubale sosai saboda kowa ba zai haƙuri da ɗan uwansa ba a gidan haya. Ɗan ƙaramin abu maimakon a yi haƙuri da juna amma hakan ba zai yi ba. Allah ya kyauta. Idan muka koma shafinmu na Twitter, Adbaffa Bajoga ya ce babu wani abu na aibu da ke tattare da rayuwa a gidajen haya, matukar za a yi haƙuri da juna, dama rayuwa ce ta maleji. Sai injiniya Mike for you 2012 ya ce gaskiya da wulakanci daban-daban amma dai Ubangiji Allah ya bamu namu gidan amin. Sai at Elinusa El Shu'aib ya ce salam yau da gobe ina yi muku fatan alheri. Gaskiya rayuwar gidan haya ta kai matsala, na gode ku tashi lafiya. Sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce rayuwa ne dai da ba daɗi saboda saboda kai da iyalinka ba ku da sirri ganin cewa bayi ɗaya ake amfani da shi da kuma kicin ɗaya yara kuma kullum faɗa to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. Yanzu bari mu bi Yusuf Abdullahi mu ji tattaunawarsa daga Nijar tare da masu ruwa da tsaki game da harkar haya. da farko dai akwai metar larwani abdulrahman ɗaya daga cikin masanan doka jamhuriyar nijar sai kuma dauda tankama ɗaya daga cikin dillalan gidaje a bindin yamai akwai lauli adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar fararen hula a jamhuriyar nishar kana yana ɗaya daga cikin masu haya to ina gani lawali adamu da kai zan ma shin yaya rayuwa take a gidajen haya shi dai mai haya nan babban birnin ya mai cewa da inda muke babban shi mai haya yana cikin kuncin rayuwa tun da ba a kare mai doka ta haya ba kuma shi kan shi bai san dokokin haya ba kuma har yanzu masu gidajen haya suna walakanta masu haya kuma irin zaman da aka yi na cunkusu cikin gidajen haya ka ga daki goma ka ga makewaya guda biyu ko guda uku kuma ka gani inda gidaje suke cikin matsatsi malam rayuwa dai ba ta kwarai ba ce malam kuma akwai matsaloli da dama wajen biyan haya saboda kana ganin yan kwadugo da dama waɗanda suke cikin kwancin rashin biya eh, kai da kai in wata ya mutu ana musu walakanci dare da rana kana gana na ɗauka eh, kaya ana hidda a game da wannan gaskiya akwai matsaloli da dama yan haya suna wahala su masu gidaje ba su gyara gidaje yau in ka gani cikin irin halayen da wasu suke haya malam ba abin daɗi ba ne kuma abin bakin ciki ne saboda rayuwa ce aka mai da ɗan adam kamar dabba in ka ga kamar inda ake kwana da dare maza da mata yara da mayya babu kariya ko guda ta addinin musulunci yadda ake shiga makewaya ba kariya ko guda ta addinin musulunci yadda zaka ganin namiji sadaddaki kawai ya tashi daga shi sai dan ta a jikin shi ya ratso matan mutane da ɗiyan mutane 'yan mata wanda sun kai matsayin mata aure ya je makewaya ya hito duk wannan ku an san addini hana shi amma nan dan saboda matsalar gidaje da yake cikin cunkusu ne na ce muku ake zamne duk wannan abubuwan ba a kare su to kaga wannan rayuwa ce ta haya wadda ta taka ma addinin musulunci kuma har yanzu ta taka ma rayuwar dan hakkin dan adam shi yasa masu gidajen haya yau ba su da tausayi ko guda in ka gani yadda suke gina gidajen ma ba gina bace suke irin wannan ta gari gina ce ake dai domin kawai a rabci kuɗi a samu dukiya yau gidajen haya garin mai babban birni mai akwai gidan da ake ce ma kokayin kokayin ka san wannan kwaya ce mai tsada ɗaki ne ciki da kwalo kawai mala amma a shika arba'in ma kalilan da wuya ka same shi in ma za ka samu shi akwai wasu waɗanda ake ce ma demarshal kamar dillalle waɗannan masu zuwa neman gidajen haya mala yau duk su ne ma suka ɓata al'amarin gidan haya saboda yau da kaga an hau da foundation ta Eh, gina gida za ka ga waɗannan dillalan sun zo sun kewaye mai gidan kamar agulu suna so a ba su hanya su je su nemo masu haya gidajen nan in kai kana da niyya ka taimaka ma talaka ka ba su cikin rahusa sai ka ga waɗannan mutanen sun ɗora maka tsanani a cikin eh, kudade wanda za a biya. Eh, na gode lawali. Da yake kayi magana cewa madalalai ma na taka a zo a gani wajen haddasa tsadar gidajen haya a cikin birane a jamhuriyar Nijar. Muna tare da ɗaya daga cikinsu. Dauda, ana zargin ku da cewa kuma kuna taimaka wajen samun tsadar gidaje a birane. Kasan Hausa ke cewa kare da sata ne da dawa da wari. Kowa yana da nashi laifi. Amma mai gida kai ka gina gidanka. Wani bai iya sa maka wata doka ko wani ra'ayi in dai kana da naka imani na musulunci. Wani bai zuwa maka ra'ayin abin da ba shi ba. tunda eh, lalle duk cikin hausa ke cewa dan wake guda ke bata iri daga cikin mu ana samun mutane masu halaye wanda ba na kwarai ba tunda yanzu ko a ka'ida kana son gida isu ka ce kana son ka zo ga gida akwai da marsharkin da bai gusa sai ce sai ka bashi ko jika biyu ko wani abu wanda bai ta kara karya ba ba gaira ba sau amma ya kamata in ma wannan ne da ake bada akwai ka'idodi da ake sa tunda menene ka'idodi na tahi na ga gida ga yanan do shambar salon ne turwa shambar salon ne shambar salon ne karole bitire ne yana da baya da na dauko duka kiritarkin duka ka'idodin sai in zo in yi zaman nina in ka zo isu sai in ce akwai gida unguwa kaza daidai kwana kaza yana da kala kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka'ida haka nan ne haka ne to kashe ka kai ni sai ka ce to ya baka na dufi lasama ana yin haka nan me wasu ma ba su ciya sai an ba su tun da zuwa zaki ka kai mutum in ka kyautata shi da kanshi abin ya mishi daɗi yana iya ya kyautata maka kuma akwai kamar yadda lawali ya ce ɗaya daga cikinmu wa'anda suke zuwa don neman ka shi daɗi wurin mai gida sai ka zo ka ce mishi gidan shi yana kaza shi kuma dan yana son banza kawai baka sa ƙara siminti ba baka zo ka yi wani gyara ba kawai sai ga mutum da rana tsakiya kare ɗaya na rana yanzu isu ina son in shaida maka cewa bana irin yadda ake ƙare-ƙaren eh, kuɗaɗe na gidajen haya abin ya wuce lissafi nan unguwa ga ta nan ne ta kusa gare ku a lokacin da ba a yi wa hanyar bawar ta hito daga polisi ko ta biyu francophonie da ba a yi ta ba gidaje na nan yanzu da aka yi ta akwai wurin da niga an kara ma jika arba'in gaba gida guda ɗaki guda to kaga wanda ya zo ya yi wannan karin domin mi kawai ya baka hujja sai ce wai kwalta ta biyu kuma kwalta kai ba kai ka ita ba gwamnati ya ita to akwai inda gidan da da kai waka ga bakin mai ita daɗi ni da kai na nan ne gidan da nake haya jika 35 ki aka kara mini jika 20 gaba ɗaya dole ina shi ina gani na tashi ni bar shi tunda ni na san ban ga wani aiki da ake an baka wa'adi watakila kafin ka bar gida na san ka'idodin mm. wa'adin da aka bada me ni da ni ga abin ma bai mini ba kawai ni da kaina ban ma shirya wannan ka'idodin ba na san ina tsaya tun da bai iya ya ci ya mana wannan kura karan haukaciya tun da muna gani irin wannan abin tun da mai laura na nan mu da kanmu abin ga eh, domashar wannan abin ba mu shin daɗin shi wanda mutane eh, kuma wannan gwamnati nake da laifi saboda ya kamata a yi sensibilization a waye mutane kai ka san incin dan haya san incin shi kuma mai gida ya san incin shi abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi metalar wana kamar yadda na faɗa kana ɗaya daga cikin masanan doka a jamhuriyar nijar ka ji dai irin ƙorafe-ƙorafen da ake a game da matsalar haya a cikin biranen jamhuriyar nijar shin wai mai doka ta ce game da batun haya a nijar kashi gomiya tara da bakwai kenan ɗari ba uku mm. ƙasar nijar ba su da gidaje wanda ga suna su ne takamaimai kamar haya ne suke mm. cikin wannan gomiya tara da bakwai wannan kashi shidda kamar misali masu gidajen banza ne suke ba su haya banza ne suke zama mm. kenan in ka ɗauka a takamaimai niger kashi uku a cikin ɗari su ne suke da gaba ɗaya gidajen da ake haya cikin su. don saboda ka ga misalin da mutanen da suke cikin wannan matsayi wanda muke zance yau a kan shi mm. to sai zamanto cikin ta yadda ake niger tun shekarar alif ɗari tara da da 1996 aka ɗauki doka wadda ta tsaye da dangantaka tsakanin mai haya da wanda yake ba da gidan haya a cikinta aka ce in ka yi gida ka ce haya za ka badawa to lokacin da wanda yake son wannan gidan ya zo ya ɗauka haya sai a zo a dibi gidan a gani gashi menene sukwashi menene kamannin shi don saboda radda rijeje ne ku ta kare ka tashi yadda ka shiga cikin gidan nan nashi haka nan ka bar mishi gidan shi mm-hmm. sai ku zamana ku yi magana mm-hmm. ta baki ma alkawali ne kamar abin da ake ce ma kwantara ne rijejeniya ne mm-hmm. kuna iya yi bisa takarda ko kuma ku alkawali na baki ainihin mutane duka alkawali na baki ne suke yi mm. su tsaye da kuɗin haya to inda aka rago cikin wannan doka tun zamanin da aka ɗauke ta yau shekara 23 ko da ɗai mm-hmm. an ce shugaban ƙasa zai ɗauki ƙudurin da zai kafa kwamiti mm. reshe-reshe komin-komin region region ko ina za a ɗauki shugaban ƙasa zai ɗauki ƙuduri a kafa kwamiti wanda ya ƙumshi masu haya da masu gidajen haya da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam a zamana a ce to gari kaza anguwa kaza aki kaza mai kaza mai kaza mai kaza ga misali da ya kamata a yashi hmm. to wannan ƙudurin har yanzu ba a ɗauke shi ba wato a nan metar kamar kana nufin cewa ita wannan dokar bata fayyace farashin haya ba bata fayyace farashin haya ba amma sai ta ce shugaban kasa zai ɗauki ƙudurin da zai kawo kwamitin da zai fayyace farashin haya to rashin kawo wannan kwamitin wanda zai tsaye da farashin haya shi ne ya sa kaga masu gidaje suna cin birin su wato suna cin karansu babu baka suna cin karansu ba ba wato anan kamar shi mai gida idan ya sa farashin haya da ya ga dama eh. a dokance bai laifi ba a dokance bai laifi ba tun da rishishiyen ya ce ci haka nan mutane suna cikin matsuwa su kuma dole za su doka haka kashi inda wannan dokar ta ragu to yau ya kamata a ce dokar nan ko ta ɗauki wannan mataki ita doka ana tahiya ne yanayin duniya yana sakiya ko shekara biyu an kai ko shekara goma an kai ya kamata a ce a ɗauke ta a bincike ta a kakkaɓe ta a gyara ta yau fiye da shekara ashirin ƙudurin da ma ya ce aka ce a ɗoka don saboda shi zai kare masu haya a san misali ba ɗauke shi ba sai daga cikin ta aka ce in kuka amince kuka yarda da wannan farashi da kun ka da kai wanda kake haya yauni ya yara ta ya gare ka duk takwas ga wata ya kamata ka biya haya in takwas ga wata ya yayi baka biya haya ba ka yi lahi kai mai gida ba dan kana da gida ba za ka ka tashi ka yi yadda ka ga dama in ya ƙi biyan ka haya to kenan wajen alkali na anguwa kake tahiya na sawa na haya lokaci ya yi ya ƙi biya na alkali ya zo ya yanke muku magana tsakaninku har ma ya biya maka diya kai mai gida dangance da ya yi latti ya hana maka kuɗin haya. Mm. kai mai gida in lokacin nan ya kusanto kai mai haya baka da kuɗin da zaka biya haya doka ta ce kana iya tambaya a huwa wajen mai gida mm-hmm. wane takwas ga wata za ta zauwa bayan da wannan kuɗin haya kai mini a huwa ka kara mini kwanaki kaɗan in biya in ya ƙi maka hankanan kai ma mai haya kana iya zuwa wajen alkali ka ce kana cikin wani halin da takwas ga wata za ta zauwa mm. ba za ka samu ka biya mishi haya ba don saboda alkali ya baka wannan ahuwa mm. idan ya zamanto gyare-gyare kamar yadda doka ta ce mhm. wanda suke ba su wuce kashi goma ba a cikin ɗari mhm. kamar misali in kana haya gida shika hamsin mhm. to kenan kaga gyara wanda ya kamata a yi ma gida ko wani kyaure kama wurin kyaure ne ya kare ko wani amfulle ya mutu ko kuma eh, eh, gyare-gyare ne na ruwan gida duk wanda bai wuce kashi goma ba a cikin ɗari kai mai haya kai ne ya kamata kai wannan gyaran mm-hmm. in ya wuce kashi goma a cikin ɗari aka ce sai ka gaya ma mai gida da shaidun ka gaya mishi zo yi wannan gyara mhm. in ya kiya cikin kwana goma sha biyar kuma akwai lokacin da wannan gyaran bai iya shirin kwana goma sha biyar mhm. to kana iya kiran yi wani wanda zai shiga shaidu tsakanin ku ya ya yi wannan aiki a shaida an gyara na akai ba bata na akai ba mhm. sai ka hidda a cikin kuɗin haya in kuma ma wannan bata samu ba ta kiya za ka je wajen alkali na anguwa ka ce mai gidan da nake zamne ga halin da yake ciki ba zai zamnu ba dangance da wannan gyaran da ya kamata a yi kuma mai gida ya ki gyara kenan sai alkali ya baka hanyar da zaka je ka gawo wannan ka yi wannan gyaran ka kawo hujjojin gyaran da ka yi ka hidda cikin kuɗin haya mhm. magidaci 20 cikin gida guda da wurin wanka guda da salga guda bai yi ba alhali inda ake cin hakkin masu haya shine dangance da wajen wuta da ruwa ku magidaci ashirin an gama ku wuri guda kuna da famfo guda alhali yadda muke shan ruwa nijar farashi addakwai akwai farashi na talaka shine metri cube goma abinda ake saida shi farashin shi dala arba'in da tamma eh, eh, da dala hudu mm. ana tsammanin magidaci mai mace da ɗiya har zuwa bakwai ga wata da wuya in yana shan metri cube goma to sai zaman to an gama kuma gidaci 20 sai ku hambure wannan mizani na talaka ku shiga ku ku shiga tranche intermediate ko ku shiga tranche commercial kina an gama magidaci 20 gida guda da kwantar guda kaga za su shan ruwa kamar kamfani inda za su shan shi farashi dala ɗari kuma doka ta ce <laughs> kai mm. mai haya mm. kana da incin ka kawo wani ka sa shi haya mm. kai mai haya idan ka yi shekara biyar a cikin gidan mhm. mai gida ce sai da gida zai yi to kai kake da hanya na hwarin ka sayi mm. sai ya tuntube ka sai in baka da halin saye zai zuwa kai ma wani sayi mm. kuma in ya ce gidan shi yake so ya hidda ka mm-hmm. to zai baka wa'adin wata uku mm-hmm. kamin ka je ka samu wani wuri mm-hmm. idan ya ki baka wannan wa'adi to sai ya baka diya ta wata uku in kuma hidda maka hiddawa ta walakanci zai yi maka kamar yadda niji dan uwana dauda zai gayi mm. to wannan doka ta ce in kun je wajen alkali zai baka diya ta wata shidda na hayar da kai mm. kuma bai da incin ya je ma amsa kuɗin haya a gidan in ba ya ce muku ga yanan zuwa ba kwana biyu ko da shi ke da gida uh, doka ba ta ba shi damar lokacin da duk ya ga dama ya zo ya shiga gida kwatsam ya ci a kudin haya ba a'a bai mm. kamata ba lawali uh, kaji irin abubuwan da doka ta tanada duk da cewa dai dokar akwai rauni a wasu gurare eh, a fannin abin da ya shafi hayar kai ka san da wannan dokar ko yau akasari cikin dan haya ɗari da wuya za ka samun guda lau cillo wanda ya san menene dokokin haya su masu gidajen haya su kansu ba su san dokokin gina gida ba tsarin gina gida ba su san shi ba ya kamata akwai ita ministar ta ikifama wadda ke kula da tsarin gina gida mm. kayan ka gina gida akwai eh, bantalmani na gina da ake bada falan kenan wanda shine za ta kai tsarin gida haya in mutum biyar za ka sawa kowane mutum biyar ɗin nan sai ka hidda mai hili na wallahi da shi da iyalin shi mm-hmm. da na aje mota shi ko mota shi ko wani eh, kayan shi dai na ruhanin shi ka hidda mai marayashi yadda ba za a kunkuta kamar da ce ɗazu ba a kwata iyalin shi kuma yadda shi da makwabcin shi ba su samu wuce tsakaninsu to kaga duka wannan mutane da an tashi da Allah ya ma kuɗi ka tashi gina rana guda ka je ka sai hilinka ka zo ka buga gidaje bantar marga su ka zo kawai a sa su haya wato kana nufin cewa da watakila a ce masu haya sun san da wannan dokar eh, watakila da abin zai za a dan samu sauki masu haya muke so yanzu mu koma wajen su a waye musu kai saboda duk abin da ya kawo wannan matsala saboda 'yan haya ba a waye musu kai busan dokoki bane inda sun san dokoki da wannan matsala ba ta samu kuma inda sun san dokoki wani gida ko an cika dauke shi haya baka dauka shi malam abin da nake baka in kuna da kamera ku je bukoki ko ku je liberté ku yi filmin na gidajen haya wallahi in ka sa shi aka gan shi za a ce maka Niger ba rayuwa ba ce ake kawai tilas ce ta kama mutum ya zo ya zauna in ka ga yadda ake walakanta wurin wanka katanga ma wadda kake wanka cikinta kana tsaye gaban ka a hili yake duk wanda ke girma waje yana ganin ka ko kuma ka gani mai kuɗi ne Allah zai mai kuɗi sai ya zo katanga talakawa inda suke haya sai aza itashi kana can sama da iyalin ka waɗanda ke nan ƙasa suna wanka suna bawali suna bayan gari duk kana ganin su a azir ka san dai wannan eh, addini bai wallaha ba to inda yanzu gwamnati ta kare eh, dokoki wannan mutum bai zauwa inda ake haya inda san katangar shi ta ta wani tsawo shi zaka shi azagi na shi um dauda a sakamakon eh, tsadar haya ta sa hilaye ma yanzu sun yi tsada shin anan ya kake tunanin makomar masu karamin karfi me kake ganin gwamnati ya kamata ta yana abin da ya kamata gwamnati ta yi kaga in ka dauki mai akwai karamcin gidajen haya masu kuɗi sun bar gina masu libatorium tunda shi ne kamata a yi dan a dan samu sauki mm. to yanzu kowane mai kuɗi ya tashi sai ya villa turwa shambur inda za a dauka ka 100 da 150 mm-hmm. shi sa kaka ga aka samu karamcin eh, celibatorium na farko kenan na biyu in ka ɗauki ka bangaren mu mu da kanmu in mun zo muna ganin tausan wanda zai ɗauka wuri kuma in mun zo mun ga yanda wuri yake muna zuwa mu kwatanta ma wane gidan nan bai ɗaukuwa. sai ka ga wani ko aure ne za ko kuma wani eh, mijin hajiya ne sai ka ga ta zo ta aza maka wuta ka san salar kinka bai kai haka nan ka san abin nan ba daidai bane in kasuwa ne kake ma revenue kinka bai kai haka nan kawai sai ga ta zo ta azama kaya ta ce sai gida mai kala kaza za ka dauka mm. mu da kanmu yanzu nan wani bi in muna neman gida in dai kace kai da matarka in muka zo mu gwada ma gida ce mu ta in an jima in ka gama da za ku shawara to ni na hita gwana wannan harka saboda sai ya gwada mai gida goma duk in ya zo ya ɗauko mata shi ya zo ta diba ta ce bai ba kuma sai a ci gaba ka gani in ka zama na eh, aka lara raƙumi ana shaye da kai ka gani dole ka shiga matsala amma in kai za ka zama mai garin kanka ni san karhi na ni san biya na kenan ban zuwa na san ba ni ɗauka gidan shi ka hamsin in zo in ɗauki gidan shi ka hamsin dole a samu matsala da mai gida ya ce wai idan aka zo za a kama haya aka ce masa ai bari mu je mu shawara da madan kuma ba zai kara dawa ba <laughs> ya bar maganar shi saboda sai ka zo za ka iya kama kila gidan dubu hamsin misali mm. sai ka je ka shawara sai madan ta ce a hefa na ɗari to a madam na eh. tunanin ƙawayenta eh to amma shi ya kamata ai kafin ai yana da kyau amma ya nuna wa madam mana ta eh. gida da za ta zauna amma kuma shi matsalar shi ne ya gaya mata karfin aljihunsa mhm. ko ko ya ce mata zan iya kama mata kowane iri ne rigima ce Usman Allah mm. eh wannan shi ne daukan dama magaji da nishi <laughs> to amma kuma wani lokaci ina amfanin ka kama din kuma ka A azo kuma kwarai eh ai gara ka kama da wanda zaka iya biya a dade ana yi ai ba shi ce sai gaskiya eh to kin san akwai sakonni kuma amma dai wannan tattaunawa kan da muka faru kafin mu je ga sakonni kar a manta za mu karasa ta domin tana da tsawo ne sai muka ce to mm. bari mu dan yanke ta mm. saboda mako mai zuwa sai mu dan ji yar karshen wacce ta rage sannan kuma sai mu tattauna da akwai lauya hmm. masanin dokoki kenan game da haƙoƙin gidan haya ɗin da ya shafi mai gidan hmm. da ainihin ɗan hayan gidan hmm. da kuma ainihin shi landlord kenan wato mai gidan haya kan shi eh, eh, ogan eh. <laughs> da wato sannan kuma akwai wanda shi ma bayan shi mai gidan haya za mu magana da wani gwanda shi ma irin masu fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum na al'umman gari da sauransu wanda kuma duka za mu tattauna da su ukun nan mu yanzu shin mai haya ya ne matsalar shi mm. shi ma ai mai gidan haya zai faɗa da yanzu in kula ai mai gida ne shauta kwarai eh, shi da mai agent <laughs> kwarai kwarai <laughs> eh to yanzu iya karanto mana wasu daga cikin eh ga wani Abdulnasir Musa mhm. ya ce gidan haya ko gidan wahala ka yi shekaru <laughs> kana bada kuɗin haya amma in ka tashi fita ko tubali daya eh, ba za a baka ba Allah ka ba kowa na shi huta da zaman gidan haya wai da wannan magana ne na tuna wani mai gida ne yake ce mun ce ai ka san shi wato gidan haya bada kuɗin nan kamar wani ne ya siyo eh, mota eh. sai ce na baka aran motar nan ka ajiye ta shekara ɗaya ko biyu amma ka dinga sa mai kana yawo za ka ta zuba mai mai kana min mantenin kana kula da mota amma fa ba taka bace kwarai eh, to ga wani shi ma Muhammad Adamu ya ce gaskiya kalubale ne ga mutane ya kamata mutane mu nemi halaliyar mu ya fi saboda akwai matsalar rayuwa ta yau da kullum kenan. Mm. Kai. Sai kuma <laughs> ga sakina baba diddi ta mhm. ce Allah ya raba bawa da gidan haya. Mm. Duk da yanzu an samu ci gaba wurin gine-gine. muddin kana da kuɗin kamawa ba kamar da ba wanda sai a haɗa mutane 20 a bayi ɗaya a yi ta hmm. faɗa. Eh da yake yanzu zaki ga an ci ko a can din yanzu ai zaki ga akwai dan self content haka za a ce Usmani da kwai gidan hanyar da na eh, sani da kwai gidan wata uwata da nake zuwa. Hmm. Kullun da safe. Eh. Ba kwafta ke Eh. ina gani da gidan nan kullum fada ake eh ta da su bacci da fada kullum fada ake gidan nan kullum ko kuma eh. labari ne ake da karfi eh. ko ko fada ne ina ga hayaniya ce kala kala ga za ta iya zama fadan za ta iya zama labari ne labari <laughs> to amma kin ga kamar misali ai anan ana biyan haya ko ba mm. muna zaman hayan ba mm, misali zaka mm, ga a ce maka oh, to gashi wata wata amma anan to amma kin ga akwai wani abu da nake son sai sati mai zuwan za magana da su lauya da su masu gida mu ji misa ba a irin tsarukan da yake na misali zaki ga tsarin nan sai ki ga mai gida in ka zo kama haya kila za ka biya dala dubu misali a wata mm. sai a ce maka to fa ba za a baka gidan nan ba sai an ga shin akwai background go check eh, wannan su eh. duba wanda ka san wannan background check din ba sai ma sun eh. duba ma history ka kaman wannan ɗinka da inda ka baro inda ka baro ya kuka kare ka biya ka gyara gida <laughs> <laughs> sannan kuma bayan wannan za su duba su ga cewa za ka ma iya biyan kuɗin misali na haya sannan za ka ajiye dubu ɗaya daban Mm. misali shi ne suke mm. cewa security deposit wanda wanda in ka bata gida ka bata dubu ɗaya ka bata dubu ɗaya ka ka mm. mata fata fata eh to kin ga <laughs> to duk da irin wannan zamu tattauna da su Allah ya kai ba ku su amma kafin mu zallama da akwai wani shi ma Isa Isa ko makeri yace gidan ah, tashin hankali ga kazanta Allah raba mu da shi haka yace to Allah ya rufa mu kowa asiri amin <laughs> to ai dole da haka kan zamu zo mu sallama Usman ina ka tura Maryam yauwa to Maryam ta dan tafi dan wasu ayyuka da gaskiya kila sai an yi sati TV ko uku ba a zita ta ba eh, tukuna eh. amma da ta da za a ji mun ci gaba insha Allah ya ita lafiya amin kin san aikin namu ne eh, yau kana can gobe kana can kware mare kuma ta iya dauko labarai da sarkin bincike <laughs> to Allah ya nuna mana lokacin suka amana da abokiyar aiki Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo Vasco Valaris har ma da Karina wadda ita ce ta dauke mu yanzu haka a bidiyo faifai muna ta kallon kanmu mm. sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a shafinmu na Facebook live

que yo